Bismillahir Rahmanir Rahim. Huriya, kashi na biyar. Hajiya Kaltuma ta taɓe baki tana murmushi. Kai ma dai alaji. A gidan nan wa zai taɓa ya kwana lafiya? Idan ma an fi ƙarfin shi ai ka san yadda yake wa mutane ruwan duwatsu ko kuma ya shammaci mutum ya masa wata ƙetar. Hamar ya ɗago ya kalla Hajiya Kaltuma da irin kallon da ya fi kama da harara. Daman can shi yake taya amma kishi wani lokacin. Huriya ko ‘yar ba ruwan ta ce. to na ga yana ta wani ɓata rai ne kuma ya ce ba zai ci abinci ba. Uhm, kawai ya Kaltuma ta ce, ta ci gaba da kallon afa da ke tambayar Hamad ina yake son zama. Ina Huriya za ta zauna? Gurin momi, Afa ya amsa masa. Ni ma zan zauna a can. To ya yi kyau, amma dai ka saki ranka Hamad kaji, kuma ka ci wani abu. Yaushe rabanka da abinci. Na sha zoɓo da rana. Zoɓo ai ba abinci ba ne. Za ka sha ti da bread a haɗa maka? ba na son komai afa ba na jin yunwa shikenan zan yi wa nafisa magana sai kuma yi da kayan ku ɗinta afa ya faɗa cikin yanayi na rashin jin daɗin ɗansa bai saka komai a ciki ba amma ya miƙe tsaye ya juya afa ya bi shi da kallo yana faɗan hamad babu ko sai da safe sai da safe afa ya faɗi ba tare da ya jiyo ba har ya fice horiya ta miƙe tsaye domin yunwa ta matsa mata lamba afa ina tuwon afa take tambaya sai hajiya kaltuma ta amsa mata Je ki bangare na ki zuba ki ci. Mahaifinki ya gama ci balle ku ci tare. To, ta nufi kofar fita da saurinta. Sai da ta fice afai kalaji kaltume ya ce don Allah a rika kula da yaran nan. Su da marayu duka ɗaya ne yanzu. Alhaji, don Allah na ci wannan alfarma, don Allah, ko don yaran nan. Mahaifiyarsu ma tunaninsu sai ya ishe ta. Kuma kai yanzu baka lura Hamad fushi yake da kai ba? Fushin me? Ka kori mahaifiyarsu mana. Bakin ce bata faɗa musu ba? Eh, amma ka san shi ai yafi ‘yar uwarsa wayo. Ba mamaki ya gane. Ita kanta huriya idan ta fahimta ba za ta ji daɗi ba. Hafa ya sauke ajiyar zuciya. Ba zai iya ne kaltume. Gobe za a zo da motoci a kwashe mata kayanta. Subhanallahi. Alhaji har saki nawa ka mata ne wai? Ɗaya. Amma za a kwashe kaya da wuri haka? Wai me ya zafi ne shi ba wuta ba? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ta bashe da kuka ta miƙe tsaye ta fice daga ɗakin tana rusa kuka kamar gaske afa ya busar da iskar bakinsa shi kansa ya san ya yi wuri a ce an kwashe kayan amma a gidan daga sakinta sai dai kiran da bafa yake masa yake sanya amfani da damar ya nuna musu babu sauran zama a tsakaninsu domin ya kasa amsa wayarsa tun jiya saboda bai san abin da zai faɗa musu ba ya girgiza kai sannan ya tashi tsaye fice daga ɓangaren zuwa ɓangaren hajiya nafisa wato momi huriya Huriya na shiga bangaren Hajiya Kaltuma ta samu Ummul Kaira a zaune akan dainin tana cin nata abincin daren. Da a bangaren mahaifiyarta ne sai dai ta bude ta zuba. Amma anan dole ta tsaya a zuba mata ko kuma a bata izinin zuba. Yaya Khairi, Hajiya ta ce in zuba abinci. Gashi nan ai ki dauki plate ki zuba mi isaki. Huriya ta dauki plate ta bude manyan womas din. Ta dauki malmalatuwan da aka nade a leda ta raba uku. Ta zuba ɗaya a plate ta rufe. Ta bude ɗayan ta zuba miyar kubewa ɗanye. ta saka nama da man shanu sannan ta rufe ta ja kujera ta zauna ta tuna bata wanke hannu ba ta tashi ta shiga ban ɗakin da ke falon ta wanke hannunta ta da ta zauna ta fara cin tuwa sai da ta yi nisa da cin abincin sannan kai da ta kalle ta huriya huriya ta ɗago a hankali ta kalli yaya ta kairi wadda ta kira sunanta na'am me afa ya ce miki da ya aiko a kira ki tambayan mu yayi ina muke son mu zauna to ina kika zaɓa Ni dai na ce gurin gogo ko hajiya, amma ya ce wai a'a sai dai gurin momi. kai da ta yi fuskar tausayi. Allah sarki, wallahi na tausaya muku. Babu daɗi rayuwa a gidan da babu uwa. Dama dai Afa zai yi haƙuri ya dawo da Amma. Huriya na ga Afa yana jin magana ki. Me yasa ba za ki roƙe shi ya dawo da Amma ba, idan ma wani laifin ta masa ya yafe mata. Huriya ta mata wani kallo na rashin fahimta inda zancen ta ya dosa. Amman za ta da idan ta haihu ai. to Allah ya sa ya maida ta. Wataƙila akwai gyara. Ai wallahi duk ban ji daɗi ba, Da zahar da kuka na. Huriya na jin haka sai ƙwaƙwalwarta ta ɗauka. Sarai ta gane karatun kairi, a take wani irin tashin hankali ya same ta. Idanta da ke cikin gilashi suka cika da hawaye, ta kasa haɗiye loma tuwon da ke bakinta. A hankali ta miƙe tsaye, ta ja kujerar baya, ta fara tafiya zuciyarta na bugu kamar za ta faso ƙirjinta ta fito. Tana fitowa falon ta watsa da gudu ɓangaren su, Da ƙarfi ta tura ƙofar falon amma ta shiga. Hamad na kwance akan kujera yana kallon remote a hannunsa. Hamad, wai afa sakin amma yai? Wai rabuwa suka yi? Yaya kai da ta faɗa min. Tana magana tana kuka, duk da bata gama tabbatarwa ba. Hamad da tashi zaune yana kallonta. ke ce mahaukaciya shi sa baki gane ba. A nan huriya ta samu damar fashiya da kuka mai ƙarfi, ta juya da sauri ta nufi ɓangaren mahaifinta. A'a alaji, Ina ce kaltuma ce babba a gidan nan. Me zai hana su zauna a ɓangarenta? Hafa ya miƙe tsaye. A nan nake son su zauna, kuma nan za su zauna ko kin yadda ko biki yadda ba. Domin ke da su duk a ƙarƙashin iko na kuke, kuma a gidana. A'a Alhaji, gaskiya ban ci ƙashi ba ba zan yi aman tsoka ba. Har ina, yara da girman su da komai a kamun su? Da wani abin arziki ne ai mataka take tarewa ta karɓe, sai a yanzu da yake wahala ce za a kamu Hafa ya nuna kansa. ‘ya'yana ne wahala na fisa. ke dai har abada ba za ki taɓa zama matar ƙwarai ba, har abada mai hali baya fasa halinsa. Kowa yana girma yana ƙara hankali da hali na gari, amma ban da ke. Dama ni ban taɓa haske a idonka ba, masu haske iya mace da kaltume. Ka san ni ka san halina, ni ba na son a shiga sabgata. Ina ɓangare na babu ruwana da kowa. A kan me yanzu za a ɗauko ‘ya'yan sarauniyar gida, macen da ta hana ka ganin martaba ta a kawo min. Alhaji Haruna ya nuna ta da yatsa. So ɗaya tak bakin ke sake furta wata magana mara daɗi akan iyamu da 'ya'yanta sai na mugun saɓa miki. Ni na zaɓi su zauna a nan, kuma a nan ɗin za su zauna. Idan ba kya son zama da 'ya'yana, jinina, ƙofar gidana a buɗe take. Momi ta aje numfashi da ƙarfi. Bismillah, ga ɗakunan nan, su zaɓi wanda suke so su zauna. Gida naka ne, ‘ya'ya naka ne, ni ma taka ce, Allah ya ba mu haƙurin zama. To, Abba ya fice daga falon nata cikin mugun ɓacin rai. Namura da Musib suka bi shi da kallo. Su kansa sun manta yaushe rabon da su ga mahaifin nasa a cikin ɓacin rai irin wannan sai yau. Tsakani da Allah takurawa ce dawo suna. Musamman ma ɗan iskan yaron na Hamad, ni ubansa zan ci wallahi. Cewar Musib yana jin haushin hukuncin da mahaifinsa ya yanke. Baƙin ciki ya namo Momi sake cewa komai. Ta kai hannu ta ɗauki sarƙar zinarinta da ke aji a hannun kujera ta miƙe tsaye ta nufi sama. Kamin ta isa ɗakin nata ma wani aiki ne, saboda iza da isa, kamar wadda ba ta son taka ƙasa haka take tafiya. Bakin gadonta ta zauna, tana riƙe da sarƙa sai cika take tana batsewa. Ita dai ta san tana ɗaga ƙafa akan kishi da matan Alhaji Haruna, domin gani take babu sa'atta a cikinsu. Hajiya Kaltuma dai ‘yar talakawa ce, arzikin na Alhaji Haruna mai yadi ne. Ya mu ma haka, rufin asirinsa na Alhaji Haruna ne, domin har gidan da iyayenta suke ciki a yanzu, shi ya siya musu, shi yake ɗauke da nauyinsu. kuma iyamu ba sa'a ta bace a shekaru sannan ta fajiya kaltuma zama makaskanciya a idanta dan ita aiki ta zo yi gidan ta aure Alhaji Haruna ba dan ma da kaddara aure ta haɗa ba kuma yara sun shiga tsakani Wataƙila da ba za ta iya sharin miji da 'yar aikin gida ba kallon da take yi ma'amma ba ta da ajin da za ta yi kishi da ita sai idan abin ya motsa ita dai abin da ta fi tsana shine a shiga sabgarta idan ta shiga sha'aninta na masu arziki har manta take da hajiya kaltuma da amma a yanzu kuma ka mata huriya da hamar da Abba ya dage sai yayi shi ne ɓacin ranta a yanzu Nan da su zauna a gurinta gara ya dawo da abin ta rena abinta samsam momi ba ta son 'ya'yan kowa idan ba nata ba ba ta mutunta kowa sai masu kumbar susa idan ba ka da arziki har gani take kamar baka cika mutum ba da tunanin amma Abba ya da ɓangarensa tsantsar biyayyata da yadda take guje ɓacin ransa da nuna kula akan duk wani abu da ya shafe shi ya tabbata da ita ce ba sai ya buƙaci a ba huriya abinci ba matuƙar ta san uwar yaran ba ta gida za ta yi ƙoƙarin kwatanta kyautata musu kuma ta jasa a jiki haka ma da ita ce ya zo mata da zancen dawowa 'ya'yan abokiyar zamanta a ɓangarenta za ta yi marhabin da karɓa da hannu biyu ko da kuwa ba ta son haka ba za ta nuna har ya gani ba duk wani abu da amma ta san affa yana so ƙoƙarin raya ƙauna abin take yi ba ta ɓata masa rai ba hannayensa haɗe a bayansa yake tafiya fuskarsa a yamutse zuciyarsa a hargitse yana jin kamar ya fashe da kuka gaba ɗaya ya rasa me ke damunsa ya rabu da matarsa rabuwar da ta haifa masa da rashin kwanciyar hankali da ɓacin rai zamanta a gidan kuma masifa ce a gidansa masifar da bai san ta mecece ba domin shi dai ya san matarsa bata masa laifin komai ba bai san dalilin da ya sa ya tsane ta ba kukan huriya ne abin da ya fara masa maraba da zuwa lokacin da kunnensa ya kai cikin falon kuka take sosai irin kukan nan da ke hana gilashin idan ta tsayawa saboda hawayen da ya cika shi. Ta riƙe gilashin a hannunta, leɓanta da jikinta sai rawa suke. Dishi-dishi take ganin alamar shigowar mutum. Ba ta buƙatar sa gilashin don ta tantancewa ya shigo. Ta san tsayinsa da yanayin tafiyarsa, ta haddace komai. Shi ya taho da sauri, ita ma ta nufo inda yake da sauri, tana riƙe da gilashin a ɗaya hannunta, ɗayan kuma yana kan leɓanta. Abba, Abba, ba wai ka rabu da amma, sakin amma kai. A gurin kwa kika ji wannan magana huriya, wa ya faɗa miki haka cikin daren nan? Ya yi kairi, afa da gaske, afa me yasa? Yanzu mu kaɗai za mu rasa uwa ana afa, me amma ta yi? Tambaya take tana wani irin kuka, numfashinta na fita da ƙarfi kamar ranta zai fita. Idan afa cike da hawaye, ba ta yi komai ba huriya. Bai kamata ki shiga cikin magana irin wannan ba. zauna a nan ina zuwa ya nufi kujera da ita ya zauna da ita ya juya ya fita gaba ɗaya abubuwa sai rikice masa har ji yake wani abu na yi masa wani iri a cikin kai kamar za a haukata shi haka yake ji bangaren ya kalti mai nufa don a tsakar falon ya fara kiran kairi rai a matukar ɓace daman ciwon sakin amma ya kama shi ga ɓacin ran da momi ta saka masa yanzu ga kuma kai da ta ƙara masa wani ta hanyar ɓata huriya Ummul kaida ta fito daga ɗakin hajiya tare da mama, Ummu Ruman na biye da su a baya. Ummu Salama da Yasir kuma suka fito daga nasu ɗakuna duk suka sauko ƙasa. Alhaji lafiya? Cewar hajiya Kaltuma da ta riga su sakowa ta har faɗuwa yake. Akan wani dalili Ummul kaida za ta faɗa huri ya sakin mahaifiyarta a kai. Ita mahaifiyarta bata faɗa ba, sai ke ‘yar iya? Wannan ba rashin hankali da rashin tarbiyya ba ne? Ki shiga cikin maganar iyayenki? Ya juya gurin hajiya Kaltumi. kin ga abin da kika janyo ko kin mai da yaran nan ƙawayenki da magana da ya dace da wanda bai dace ba duk faɗa kike a gaban su har suna jin sun isa sun kai su sa baki a zamantakewar mahaifansu sai na koya miki hankali sai na koya miki hankali ummul kairi jikinta ya ɗauki rawa domin ta san halin affansu. idan ya hau yana da wuyar saukowa yasir ya karɓa abba iskanci ne da iya yi ta fi uban kowa baki da iya yi a gidan nan kamar wata babban mace yau sai kin faɗi wanda ya aike ki. Hajiya Kaltuma na jin haka ta yi saurin zunguran Umar Kairi. Ba za ki ba da haƙuri ba, ya iska yarinya? Idan kuma ba haka ba, ai sai ki faɗi yadda aka yi ko? Afa wallahi ƙarya take min. yarinya nan munafuka ce, sai dai idan laɓatai, ko kuma so take ta haɗa min shari. Tana rufe baki ya ya fara dukan bakin nata, ya saka hannun sai kama leɓanta ya ja shi, har sai da ta yi ihu, sannan ya rufe ta da duka gaba ɗaya. Hajiya Kaltuma ta fara kokarin ƙwatar ita, Afa kuma ya fice daga falon, ba tare da ya hana yasa dukan kairi ba. Ai fa, an taɓa 'yar gata, 'yar gaban goshi, 'yar lasa da harshe. Kai da Allah karka kashe min 'ya, saboda 'yar wasu da ba za ta amfana maka komai ba. Hajiya Kaltuma ta magana tana kwata kairi da ke rusar ihu. Mama da Salma sai haushi suke ji, saboda ana dukan 'yar uwarsu. Ruma ce kaɗai take jin abin da yayarta ta ta yi, ba ta yi daidai ba. A ɓangaren huriya, Afanta na fita sai ta tsagaita kukanta. Ta share hawayenta da suka ki tsayawa, ta mai da gilashinta da zai kara mata ƙarfin ganin da za ta ga kofa daidai. Ta miƙe tsaye ta fito daga ɓangaren mahaifin nata, ta da nasa bangaren Tana tafi tana hawaye har ta isa. Sai ta tura ƙofar falon ta buɗe, sai kuma ta kasa shiga. Dan ji take kamar amma ma mutuwa tai, ba barin gidan ba. Bata taɓa sana haka kiwa take ba sai yau da ta yi kewar mahaifiyarta. Kusan da ita da wanda ba shi da laka a jiki du ɗaya. domin tun a yanayin tafiyarta za ka fahimci zuciyarta ta karaya. Silili ta shigo falon ta zauna akan kujera. Har lokacin Hamad na zaune a inda ta bashi. Sai dai a yanzu fuskarsa na nuni da damuwa da ke zuciyarsa domin ya ɓata rai sosai ba kamar ɗazu ba da ya bar abin a cikin zuciyarsa. Uriya ta fashe da kuka tana girgiza kai. Ji take kamar a ce mata ba gaske ba ne. Da a ce ta san sakin amma afan ta yi, babu abin da zai hana ta bita. Da ba za ta yarda ta zauna a gidan ba, a yanzu kam ta yarda ita wawuya ce da bata da saurin ganewa don tana da saurin yarda idan aka faɗa mata abu ɗauka take ko da ko ba gaskiya ba ne kukanta ne sa hamad hawa yana datse baki yana ɓoye fitarsa domin zuciyarsa kokawa take kamar wani zaki amma sai dai duk da haka sai ya gagara riƙe kansa shi ma ya fasa kuka ita da shi suka zama kamar waɗanda aka cewa Amma ta mata ta bar su Huriya, Hamad, Kusan a tare suka ɗago suka kalli ƙofar gefen dainin, ƙofar da afan ke tsaye. Ƙofar cikin falon ammace da ke ba su dama shiga ɓangaren afansu. Uriya ta tashi da sauri ta nufi inda yake tana kuka sosai, amar kuma ya ɗauki ido alamar baya son ganin afa. Wannan kuka sai ka ce an yi mutuwa? Haba mana, kar ku sa kanku a damuwa. Tsakanin harshe da haƙori ma ana samun saɓawa, balle kuma tsakanin mutum da mutum. Ɗan saɓani muka samu, shine ne amma ta tafi gida. amma da zarar al'amura sun daidaita za ta dawo. Wuriya ta kasa magana sai kuka, hamad kuma ya miƙe tsaye ya share hawayensa ya nufi sama. Kar ka shiga, ba a nan za ku kwana ba. Na yi magana da mamanku, a can za ku kwana, ku zo mu je. Bai jira sa ba ya kama hannun Huriya zuciyarsa na masa babu daɗi. Dama can shi baya son kukan wani ko ganin wani a damuwa, balle kuma yaransa. Sanin cewa shi ne silar damuwar, ya saka shi jin babu daɗi, gaba ɗaya abubuwan sun zo masa ba yadda ya zato ba gana afa ya nufa fita falon tare da huriya ya sa hamada ya bi bayan su sai da suka fita harabar gidan gaba ɗaya sannan afa ya tsaya ya tsaye da yasa ya daga kanta ta kalle shi haka za mu shiga ɓangaren mu mai kina kuka huriya dan Allah ku yi haƙuri idan ba so kuke nima ne kukan nan ba ba ku san abin da yake cikin zuciyata ba ina cikin wani irin tashin hankali da rudani mara misaltuwa kai kawai ta iya ɗaga masa ta saka hannayenta ta share hawayen tana aikin haɗiye kukan da ke neman ya gagari tsayawa iyaka bakin ƙoƙarinta aman ku ba mutuwa ta ba za ku iya zuwa ku ganta a duk lokacin da kuke so ita ma za ta iya zuwa ta gan ku Ahmad na san kai ne mai zuciya ka saka wa kanka haƙuri don Allah ko don ‘yar uwarka ko sai tungurin da afa yake tsaye hamad bai kalla ba yadda ya ɗauke kai yana kallon wani wurin sai ka rantse da Allah ba da shi afan yake magana ba. domin yau kam ba shi da abokin tsana kamar affansa saboda sanin cewa ya rabu da amma ko da kuwa ba zai iya faɗa abin da ya faru a tsakaninsu ba hausa suka ce mai lalube a duhu balle an haska masa a banza ya fushi balle an taɓa shi aka ya ɗauke kai ya riƙe hannun huriya suka ci gaba da tafiya da kansa ya shiga fala bai zarce ko ina ba sai kan bene kai tsaye na faɗakunan da suke gefen ɗakin momi kamar yadda suke a kowane ɓangare. ya san ɗakin namara da na musib da miwan da haka bai taɓa ɗakunansu ba ya nufi wani ɗaki na daban ya tura ƙofar ɗakin sannan ya saki hannun huriya ɗaki ne da ke ɗauke da fonicho na mutum ɗaya domin afa ya saka an zuba fonico an gyara kowane ɗaki duk wanda kasancewar wasu ɗakunan babu kowa ba don komai ba sai don irin haka ko kuma idan an yi baƙi ko kuma idan yaransa sun yi sha'awar canza ɗaki daga wani zuwa wani huriya ta ɗaga ƙafa ta shiga cikin ɗakin ta isa bakin gadon da zai wadaci mutum ɗaya ta juyo ta zauna a hankali tana kallon afanta da ke bakin kofar ɗakin dam Kofar na amsa gaban ta ya yanke ya faɗi gaba ɗaya sai ta ji kamar wata duniya aka kawo ta sai ta ji kamar wani gidan daban da bata san kowa ba kuma ba ta da gatan kowa a ciki aka kawo ta daban da ta shiga ɓangaren momi ma an daɗe babu ruwanta da ɓangaren sai da dalili ita ma momi ba ta shiga nasu ɓangaren ita ta ware kanta daban a gidan da ya ɗakin da ke kusa da na huriya afa ya buɗe wa hamad nan zai maka hamad ya ɗaga kai sannan ya sa kai ya shiga ɗakin da kansa ya turo ƙofar ɗakin ba tare da ya jira mahaifinsa ya rufe masa ba afa ya sauke ajiya zuciya ya juya ya sauka namar da masif suka haɗa idanu suna mamakin yadda afa ya shiga da huriya bai ma bari ta zo da kanta ba masif ina miwan ya fita da magariban nan afa namura da masif don Allah a zauna lafiya yaran nan kannan ku ne jini ɗaya ne ku da su ba na son na ji wani tashin hankali ko faɗa amma da ku riga kusan halinsa ba sai an faɗa muku ba duk wani abin da zai ku kawar da ido ni kaina da nake mahaifinsa haƙuri nake da shi wuriya kuma kun san babu ruwanta da fitina don Allah a zauna lafiya nasiha yake musu amma zuciyarsa cike take da kunci da damuwa mara misaltuwa musu bai amsa cike da ladabi insha Allah abba ya ɗan motsa kansa kaɗan alamar gamsuwa sannan ya nufi ƙofar fita. Sai da safe afa mu kwana lafiya. Allah ya sa. Ya amsa sannan ya fice. Yana sakin kofar falon musibi ya kwafa ya miƙe tsaye da sama na ta bi bayansa. Ita ta shige ɗakin momi musib kuma ya nufi ɗakin da zuciyarsa ta raya masa wuri yana ciki. Ya tura kofar ɗakin kamar abin arziki ya tsaya daga bakin kofa yana kallonta. Idanunta shar da hawaye. ‘yar gatan affa, da kansa ya riƙo hannunki ya kawo ki, kuma saboda ke ta faɗa da momi. ta dai huriya bata ce masa uffan ba, har ya gaji da tsayawa ya bar mata kofa a buɗe ya tafi yasa. Ta rantsa idanu tana jin wani sabon kuka na zo mata. Ta da a rakuɓe, gurin da ta san cewa za ta sha azaba da wahala zama. Da a ce ɓangaren hajiya kaltuma aka aje ta, to ko ba komai za ta samu sauƙi ta wani ɓangaren saboda yasir. Amma a nan ɓangaren ta san babu mai santa, gaba ɗaya sai ta ji ta zama wata marainiya ashe ba sai da rashin uwa ko uba ake maraici ba ta ai dai ba rashin uwa ba ba rashin uba ba kun kama maraici hmm. ni ko sai na ce gara ɓangaren momi akan ɓangaren hajiya kaltume tunda ita momi yar aidonkiya ce ita dai yar mai kuɗi ce hajiya kaltuma ko kirci ne hassada da baƙin ciki cushe a zuciyarta to